بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم جمل da zikirin za ka fi salatin gairi ma bihi wa ɗala mudulun ma kaddama mm. a wurin da rubuta musulun da kirin bali mm. kada ka tun fa in ya kunnin farli mm. tabbin da in kala tun adala mm. a wani hana sun ma atan man nafla waya ka da ula farle wani ishka wani duk? da aka da sura da wakatun musu a wurin da dulwalan hana bidira da bila salami muslihan ma waka zaki da gurin farle min nafli cikin mu ka in ya duka nafli wa hal bi tarki sunnatin li amidi aula wala su bi da zuta rabbi fa zaka tunawa da zaka wancan abin da ke banna sallah kamar wani juzu'i ke na wanda aka bar shi a cikin sallah gairu ma bi wanda ba ciki aka bar abin ba wadala kuma mai sallah har yi tsawo a wannan hali kamar misali ka ga dai tsawo ana ana ba shi fuska biyu ne ko dai har ya fita masallaci in a masallaci ne in ko bai fita ba har ya shiga wani aiki daban to duk wannan kona ana lissafa shi a matsayin duli mudulin ma to ya bata waccan sallar da ya baro wannan kuma ka gabata tunda akwai wajibu tartibi abinda ake nufi duk wanda ke sallah ya zama dauki kamar azhar ya yi ta ya kare sai bayan ya shiga la'asar sai tana da ai azhar din nan fa da ya baro akwai wani faralin da bai yi ba ma'ana kamar rukuni ya bar wata raka bai yi ba ko rukuni ko sada ko wani abu wanda dai aka san rukuni ne to bai yi ba sai bayan ya shiga cikin wannan sallah wannan ta biyu kuma har ya gama fata a cikin ta ya shiga sura to shi ne ake nufi to in har sai da aka kai haka to wanda ya fara ta ɓaci shi ne mabdulin ma kaddama a in ko bai yi tsawo ba abin nufi a wannan raka'ar da yake ciki ta farkon sallah ta biyu wadda waccan wadda ya gama ya bar rukuni kamar farali ko raka'a ko rukuni ko sada ko wani abu mai kama da ka bai an karba sai bayan ya shiga wannan sallah ta biyu to wannan sallah ta biyu mu dauki kamar tsakanin azhar ne da al'asar a azhar ya gama ta amma ya bar farali wanda bai yi ba sai bayan ya shiga al'asar sannan sai ta to kuma da ya shiga al'asar nan bai fai tsawo ba shine aulam bai yi tsawo ba ka kaga kenan ko bai gama fata ba ko ya gama ta bai shiga sura ba to ya zama kamar in mutum ya tuna da sashen sallah a wadda yake ciki yanzu ya tuna da sashen wadda ya buru ba. to kadar misali a ce azhar ce ka yi azhar ka kare ta ashe akwai raka'ar da baka yi ba sai da ka fara al'asar sai ka to in dai jere suke ma'ana ba wato dama za ka hada su kai su a lokaci ɗaya to wadda ka shiga ɗin yanzu matukar ba ka daɗe ba to ka koma cikin ta farko sai ka gyara ta in gama sai kai baɗi abin da malam ke nufi a nan azhar ta kama ba kai da ba al'asar ta shigo to ai ga dai ka san da azhar ɗin za ka fara eh. to ka gama ta sai zamana ka yi rafkan wani farali ko raka ko rukuyi ko sanda wannan baka yi shi ba baka ankara ba sai kuma da ka tashi kai iqamul asar ka fara ta baka nisa ba sai ka tuna to tuna daga sallamewa azhar ka shiga al'asar ka gano da dama jin riski a lokacin ko to shi ake ne to sai ka koma ma ta farko ka gyara ta wannan mike wanda kai baka lissafi da ita sai ka in ka gama da sai kai ba'adi to shi ake nufi kala katin yawwa to ai kaga shine dama ai kaga cewa to fa zikiru zaka mm. ko mm. to fi salatan gairi ma bi wa gudun ma mm. ma ga da mako to kaga sai ka ce wa to karakatin to kaga raka ai kaga rukuni ce ko juz'in sallah to ita ake nufi bayan ya yakun min farli in abinda ka baro daga farali kamar wannan rukunin tabdulu to wannan kuma da ka shiga ita ma farin ce to to ta ɓaci in ya ta kira'a a wannan kaga ta ƙira'a da ai shine a gama fata a shiga sura ka baro farali a cikin sallar farali mm. sai da ka shiga wata sallah mai bi mata mu ɗauka ko da farin ce ko nafila ce to har ka gama fata ka shiga sura mm. ko kuma har yi ruku inda in kai da ba mai karatu ba ne. to a nan sallar ka ta baci wancan da aka baro wannan ko dama ka gabata mm. a wani hala ko har in ya duka in dama shi ba mai karatu ba ne ko dai san kamar yadda ake faɗa kullum dama mutum biyu ke yin sallah akwai mai iya karatu akwai wanda bai iya karatu ba wanda ke iya karatu wanda dama yana karatun shi ya iya karatun shi gwargwadon hali to in zai sallah ai kaga dole sai da karatu to sabon musulmi ko wanda ya rayu a cikin musulmi shi bai karatu ba sai daga ba ya gane ɓannan shi ya yi niyyar zai gyara to kaga in za a koya mushi sallah ba karatun za a fara koya mushi ba sallah za a fara koya mushi to kaga irin wannan in ya bar wani juz'i a baya bai an karba sai bayan har yayi rukuyi a sallah ta biyu to shi ma nan ta ɓaci in ko bai riga yayi rukuyi ba to ya koma ya gyara ta ba in ya gama sai ya ba'adi to shi ake nufi sannan sai ya cika in nafila ce wannan kenan yawwa waya kada wala farla to amma kaga inda farle ce to ita sai ya yanki ba wani dai to ita wannan sallah ta biyu wadda aka ce a yanke ta tunda waccan ta farko ba ta yi ba saboda wani juzu'in ta da ba a samu an yi ba sai da aka zo nan aka tuna to in wannan da ake ciki din na farali ce mm. <laughs> to ba wani to an so a zo da raka ta biyu shi ne fai ga daula farla wannan da yake ciki in fara yace to sai yanke ta amma wal ishfa zuwa da raka ta biyu aka so ya ga da raka ta in ya kula raka a guda in a wannan sallar da shike ciki yanzu har ya kula raka a guda sai tana da sallar baya da ya baro mm. akwai wani juz'in ta da baiwa kamar raka nan da ka ja maka mm. ko ruku'i ko sajida ko kokowa daga ruku'i ko kokowa daga sajida bai tuna ba sai bayan wannan da ake ciki har ya kula raka'a mm. <laughs> to shi kenan to waccan ta ɓaci wannan kuma ga tun da ya kula raka ɗaya to sai zo da raka ta biyu shi ne aka ce wal ishfa'u da duk ko wannan da ake ciki to yanzu raka ta biyu aka so a maida ta inda ya kula raka ɗaya a wannan ga kuma lokaci na da yalwa wai har a yi raka a biyun a koma a yi waccan wannan ɗin a zo a yi ta lokacin ta bai fita ba to ita ake nufi a walam ya in ko lokaci bai wato in bai tsawo ba wato da shiga da tunawa walan hana kuma bai duka ba raja ya koma domin wannan gyaran da muka gaya maka yawwa ba sai ya sallame ba yanzu a wannan ba sai ya sallame ba abinda ake nufi mm. mu dai ba ƙara ba da misali da azahar da al'asar inda duk suka jura a lokaci ɗaya za a yi su to ka yi zara ka gama ashe akwai wani juzayin da muka yi ba wato kamar farali wanda ya shafi raka'a ko ruku'i ko sada baka an karba sai da kashi shiga la'asar ko to kashi shiga la'asar din nan ba kashi kake nan sai ka tuna to shine raja ya koma bizi saboda wannan gyara yanzu maza sai koma ya gyara waccan raka'a da bai ba ko ruku'i da bai bai ya dai gyara in ya gama kuma ya bade to in zai koma ba sai ya yi sallama a wannan fada ciki ba to shine bila salamin muslihan limawa zakiruhu mai tunawa da abin da ke bata sallah a farlin shi kuma ya fito daga nafila ne to zai cika shi abin da ake nufi a zakiruhu min mai kace yanzu mutum ne ya zo irin masu kokarin yin eh, sallar nafila kafin la'asar ko sallar nafila kafin azhar ko sallar nafila kafin isha'i ba an saba da yin wannan ba to ya yi nafila ya ƙare ashe ya manta akwai raka da bai ba ko sadadin da bai ba ko ruku'in da bai ba bai an ba sai da hayya ya shiga farali ya za ya zo ya cika wannan farallin kaga wacce nafila ta faɗi shi kenan kuma ta faɗi ba to ba gala'i tunda ba da gangan ba ne ka in yi rufin nafile kamar in ya yi tsawo ma in a nafilan ne sallar da ya baro na fila ce har ya sallami ashe ya bar a ko ruku'i ko sada bai an karba sai har ya kulla wata nafila kuma ya sallami wacce har ya shiga wata mm. to ta baya ta faɗi sai ya cika wannan ta biyu. ita nafila ta biyu shi ne ka inye dul yau fin nafli wa hal bidarki sunnatul la'amidi aula wala su uh, wala da bi da wa bi taki sunnatul li'amidi yanzu sallah ba ta ɓaci ba in mutum ya bar suna da gangan wanda diya bar suna da gangan cikin sallar shi ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba to ana da khilafa wala su juda to ga malamin da ya ce a'a dan ka bar suna da gangan a cikin nafila a ba a cikin nafila bane ko yau a cikin farla yau dan ka bar suna. da gangan mm. in kuma lura zance hudu ke gare ta duk mutumin da ya bar sunna a cikin sallar farila mm. wasu malamai suka ce tabbas nan sallar ta ɓaci kun ga mai iziya a ya koya mana wani ko mm. wasu malamai suka ce a'a yau bata ɓaci ba sai dai ya yi sajada mm. ko ba ka ne ba to kai nan me kai ce mana wa halabi ta sunnatul li'amidi to hmm. aula ka gani to kaga ka ba mu ainihin magana biyu ta ɓaci ko bata ɓaci ba wala su duda to kaga ka koma gurin wanda shi ke ganin bata ɓaci ba wani da ce domin inda ta riga ta ɓaci akwai kuma magana sada to yanzu wani da ya ce bata ɓaci ba to akwai sajada ko wannan hukunci na da khilafa abinda za ku lura da wannan hukunci yana da yana da reshe hudu duk mutumin da ya bar sunna a cikin sallah farali da gangan to yana da zance hudu sallah ta ɓaci hmm. in wani malum ya ce a'a ba ta ɓaci ba to ba ta ɓaci ba me za a yi hmm. to shi ma na ana da zance biyu hmm. za a yi sajida ko ba za a yi sajida ba to shi ne ake da khilafa wa bada lafi laifin tarki da kunan in yarin hawan ga mulakan kalam kal amdi A awla ta zara zalika allazi tamakkana illa lamya hasa wasu ana ruku wasu yakun da. ruku'an aqada bi rafasin lam bina ma'ada saka in fata yin ta Kabiru idan waka sirrin da'i sayar da talin wakil ba alin man hal mm. fi magarbe sun ma uki mal fi mm. wa in yi sallin fata ko sun madina sun mabana mm. bil kulli bil ihram na daban hahuna wa hasalu fi tarikin salami in kana hamsu kala aka sami in tsara jiddan badala aula sajad in bin hiratin wa bila sallama kat wa badalat bi ke rukunin sallah ta baci idan mutum ya bar rukuni abin ne da ake ce ma rukuni duk farilla da ke cikin sallah sunan ta rukuni duk rukunin da ke cikin sallah to sunan shi farali <coughs> to illa dai kun san farilla a sallah iri biyu ce akwai farali kauli akwai farali fi'ili farali kauli kaga guda uku ne kabbara harama karatun fata sallama kaga shi ne ake ce ma rukuni kauli ko farali kauli rukuni fi'ili in kuka lura shi kuma za ku ce raka'a ruku'i wato sajada kuma kaga ba a sajada ba ɗaukako ba don ba za ta zama sajada ba ba a ruku'i ba ɗaukako ba mm. to sai ku ce to in haka ne mm. raka'a an samu ɗaya mm. ruku'i yau da ɗaukakowa an samu uku sajada yau da ɗaukakowa an samu nawa biyar to kun ga rukuni kenan fi'ili ƙauli mun faɗi guda uku fi'ili an faɗi guda biyar to to yanzu mai kake ce mana sallah ta ɓaci in aka bar rukuni kaga ya nikirta shi saboda kowane rukunin ainihin ya shiga da ƙauli da fili kowane rukuni aka bar sallah ta ɓaci ai ƙauli malama mamur guda uku ne Ka bara harama, karatun fata sallama Sunan rukuni kauli rukuni fi'ili shi kun guda biyar ne jimilla raka'a ruku'i ɗaukakowa daga ruku'i kaga an samu uku sajada ɗaukakowa daga sajada an samu biyar to shi ne ake nufi in ya yi tsawo kadda ya kamanta da duli abin da ake ce ma duli a sallah dai ka san hawa biyu ne ko dai mutum bayan ya gama sallah ya shiga wani aiki yana nan zaune aikin da an gashi an san ba aikin sallah ba ne to shi ma sunan shi ko kuma har ya fita masallaci to wasu malamai suka ce warwarewa alwala na daga ci to daga ce wannan ko gaskiya ne ah, ai da wuya ka ga mutum yana alwala a cikin masallaci to ashe ka ga warwarewa alwala dalilin fita cikin masallaci ne tunda ko da ana cikin sallah ne ma to kaga sai mu ɗauka kenan ɗuli ya zama uku yin wani aiki ba na sallar ba ko da kana zaune inda kai sallar to ya zama ɗuli to ko zama ɗuli ba ka fita ka tahi wata sabga to ka bar masallacin ya zama ɗuli to ko zama ɗuli ba haka nan warwarewar alwala kaga ɗuli kenan ya zama hawa uku to kaji kamar asfar na shi bayan sallar ai yana daga cikin duli man shehu to yana daga cikin duli abinda man shehu ke tambaya wai kama azkaru irin na bayan sallah to to shi ma duli ne domin sau da yawa za ka iya ganin mutum a masallaci yana azkarun ba sallah yi ba ba kuma sallah zai yi ba abin nufi wai wanda in wani ya ganka bai gane sallah kake domin ga ka rike da tarbi ana rike tarbi in ana sallah to ka gani shi ake nufi to wannan kaga halifa ai kaga jahilai ne ai ba al'akari da wannan yanzu don mutum na sallah na waige ko susa shi kenan sai a koya ko da dai sallah ba ta ɓaci ba to kyakkyawan ɗabi'a ce ana sallah ana susa mun yadda in ta zama larura amma kai ta zama ɗabi'a mun yadda in waige ya zama larura amma kai ya zama ɗabi'a waɗannan masu suna sallah suna rike da carbi halifa ba malamai ba ne ba wani malamin da zai yi haka abinda za ka fahimtar cewa duk wanda ke sallah yana rike da tarbi ba malami ba ne sallah wusulatun bainal abdu wa rabbi sallah ita ce ke hada bawa da ubangiji to wannan rike tarbin wata bukata ce wadda kuma take daban to dan me ga ka ga Allah ko zaka nemi wani abu daban ko ba Allah ba wannan ba daidai bane ba duk wanda ka na sallah na rike da tarbi ba sallah ta dame shi ba wani abu dai ya dame shi yana sallah ba bai sallah ba amma ba ita ke gaban shi ba inda kayi alaji za ka yi ce to wato fai za a ce ta ilar salati fafarin albaka duniya wa ma fiha wace gil to bi muraqabatu maulaka salli. Ka ga wata ita anna salata khushun wata wazo to yanzu rike carbi wani abu ne fa shi fa duk sanda kaga mutum na rike tarbi fa sai bakin shi a motsa ko ya sani to ko bai sani ba to dan me za ka rika motsa ba ki da abinda ba sallah ba ana kuma cikin sallar wannan ba a koyi da su mm. sahawan yawwa da rafkanuwa ka sharadin to kamar in mutum ya bar sharadi in mutum ya bar sharadi shi sharadi a sallah kun san sharadi iri biyu ne akwai sharadi lujubi akwai sharadi kamali ko mm. akwai kuma sharadi sihhati ma misali to su dai mu dauki sharadi lujubi duk mutumin da ya bar sharɗin bi a sallah ba sai an daɗe ba da barin ta da ɓacin ta wato da barin shi da ɓacin sallah kaga shigaran lokaci ko kaga shigar lokaci kaga tsarkin hadasi ko tsarkin haila tsarkin jinin biki kaga nan ka ga ɗan wajabci ne to sai kuma ɗan inganci duk mutumin da ya yi sallah sutura shi na da habasi kaga sallar shi bata inganta ba domin ba a sallah da wannan halin ko ko bai fuskanci kibla ba ko bai sa sutura ba domin sa sutura ka ga shan ingancin sallah ne to da an bar sharadi da sallah ta baci ba sai an daɗe ba shi ko kaga in rukuni ne to shi sai in an dade ko an yi da gangan mutlakan yau wato ka gani an dade ko ba dade ba shi ake niki da mutlakar kulkal amdi ka ce ai shi ma kama ganganci ne duk sanda aka bar sharadi to ba a neman bayani. da barin sharadi da bacin sallah kawai aula in ko a ba haka ba lazi ta makana. to can da kike cewa in yayi tsoko mm. to tadarakal ta ta na'am gaskiya abin da ke yiwuwa gyarawa in bai sallama ba haisu ana yayin da tunane ya bilo mishi a ƙarshen sallah abinda ake nufi ka kammala sallah kenan za ka sallame to sai ka tuna da sallar nan ba ta cika ba irin yanzu kai da magariba ka yi raka'a biyu ko kuma a ganin ka raka uku ne ka zauna za ka sallame to sai ka gane a ah, ma wannan raka'a ban yi ta ba to in ka ce baka yi ta ba to sai kai maza sai ka tashi ka yi ta to shi ne kaga ai ya ce ka illan yusallim ko tunda bai riga ya yi sallama ba ya gane wannan sallama da shiga to yi kokarin cika ta in ya gama kuma sai ya yi ba'adi mm. wa in yusallim in ko har ya riga ya yi sallama to gyara fa ya yi mishi fauti so ma bana bilkurbi. sannan zai yi gine ne bilkurbi nan kusa ma'ana da sallamewa da tunawa mm. to yi maza koma cikin sallar da ya baro mm. malamai abin da malam ke nufi a nan kowace sallah mm. kafin ka gama ta sai ka zauna za ka sallame da ka zauna za ka sallame sai ka ce kai ko sallar nan ba ta cika ba ka rage raka a ko ruku'i ko sadada. shin sallah ta cika haka to maza ka gyara ta in ka gyara ta sai kai sajada ba da in zan kammala kaga shi kake ce mana jusan yusallim mm. kai su akhira ana yayin da tunane ya bulo shi a karshen sallah to yanzu kara mun sharɗi kaje. wa in yusallim to in ko ya riga har yayi sallama to ai wannan gyaran a zaune yayi mishi bauti. to ya zai sannan ya gini abin da ake ce ma gini da ma sallan na nan wani abu ka rasa yanzu kuma zaka ka maida to shine summa bana bil qurbi sannan ka gina sallaka bil qurbi in dai kana kusa ka ga kusa mm. kishiyar tsawaitawa kenan ka ga baka fita masallaci ba baka shiga wani aiki ba alwala ba ta ba in ku lura da abin da muka faɗa da su to je ka ce a kauna da sauki daga inda suke kukan nan don Allah to ku je malam bil ihrami yawa to da kabbara harama amma ka san in ya ce bil ihrami yana ba mu fuska biyu ne kabbara harama ana ce mata ihrami niyya ma ana ce mata wato Iram. ka lura to dan ƙara gaba mu ji abin da zai ce na daban yau mu sami to kaga ya nuna ba niyya wace ya yi niyya ce ai ta niyya a cikin sallah ehem kaji wannan ko kaga ka bar haraman nan mm. an gano lura nan na ga muku ma sabanin ta cewa liman na iya dauke mu mutum ko to amma ita niyya fa ka ta wajen an wannan hilabar ya wato kaji Mhm. anan walam in tuna wannan da kake magana ba tsakiyar sallar da ya shiga ba ne me kake nufi da tsakiyar sallar da ya shiga tun da ka ce ya kuma dan in bai ƙulla rukuyi a raka'a ta wannan sallar ba mai zuwa kadar mu dauka azhar din dai da muka saba ba da misali da ita mm. ka riga ka yi azara, ka kammala sai da ka shiga eh, wato sai da ka shiga al'asar har kayi rukuyi shikenan sai ka tana da to ai wacce azara ma bata cika ba ina kare ta arka uku ne to yanzu ta cika to kuma wannan akwai yiwuwar ta inganta to kaga babu wacan babu ita wannan da ɗauka ko kai yau banda dukawa idan ka manta da rukuni a wacan sallar in wannan sallah ta biyu da ka shiga dukawa kawai kai in ka tuna to inda man raka'a ce ka tuna to sai ka ce yanzu wannan raka'a ita ce wacce sai ka ci gaba in ka gama ta sai kai yi ba mm, wannan yau ba a cikin zuciyar shi ba in kuma misali baka kai in kuma misali domin kaga waccan da ka baro ta ka barakar baka tuna ba sai da ka shiga wannan to da ka shiga wannan ruku'in kawai kai in ka tuna to mm. sai ka ɗauka ka cika waccan mm. haka in sajada ce to kuma sai ka ƙara gaba kawai mm. in ka lura inda sajada ka manta a waccan to yanzu wannan ruku'in da kai to sai ka ɗauka ba ruku'in ne ba sai ka cigaba da sajada kawai kaga kana sajada waccan sallah kenan in ka kammala sai kai ba duk a waɗannan rigingimun da muke faɗa duk ba da zaka yi anan in ka kammala sallar ka ma'ara ta ruku'i a kai kuma ban da ban ruku'i wannan da an duka wai misali sallar da ka baro can ashe wannan rukunin to ruku'i ne ka bari to yanzu wannan da ka duka gyaran wancan ya yi fauti kaga kenan ba wacan babu ita wannan din mm. yawwa a sallah ta biyu to ruku'in da kai kuran baro shi a sallah ta baya ya ɓaci in ya ɓaci sallar shi ta ɓaci kuma wannan ba za ta inganta ba sai dai inda yalwar lokaci to mm. wannan din sai ka zo bata da ta biyu in ya da lokaci duka tsinki to sai ka koma kai waccan ta baya mm. da kabiru idin hakanan sai kabbara idi ita ma ba ta faduwa wato ita kuma da ayyurku ita ma ta haifauti mm. Abu da ake ce ma kabbara idi mm. duk sadda liman zai yi mana kabbara idi ai ka garka a farko to tana da kabbara na to kaga in ka lura kabbara harama ita ce ta farko ko a yi shida bayan nan ko to yana cikin wannan shidan bai kammala ba sai ya kama karatu ai kaga mun ce a yi in ya tuna ya cika wannan wannan kabarorin sannan ya kara ɗora karatu in ya gama ya yi ba duko to yau sai aka samu kuskure bai ankara ba har sai da ya rukui to in ya rukui to wannan gyaran ya yi fauti shi ma sai ya ci gaba da sallar shi in aka gama sai ayi ba'adi ayi ayi kabli kai mm. to kamar asartawa kuma da ya zo idan mutum ya ba asartawa a raka'a mm. bai tuna ba sai bayan ya shiga wata raka'a ko ya ba asartawa a wata sallah mm. to ya ki bari ne ba na ce a kai shi daki ba can to kashe wanda mm. jayi <coughs> to kamar asirtawa da ya zo in mutum na sallah sai ya ba asirtawa bai an ba sai har bayan ya yi ruku'i ko a raka'ar wannan sallar ko a cikin wata sallah kuma bata daban to wannan dai asirtawan ya faɗi mm. kuma kogatun da asirtawa abu ne wani suke mai sauƙi mm. in za a yi shi ba a yi ba aka bayyana ya zama an yi mai kenan an yi ƙari ko daga ga hukuncin shi ba a da matsala ba da ai ba ta bata sallah to kaga in aka gama sallah sai ai ba ke to shine ma'ana ka sirrin jayi sajadatu talil hakan nan wato sajadan mai karatun alqur'ani irin wannan sajada ta karatun alqur'ani da ake yi a gurare goma sha biyun nan da muka yi to a guri goma sha ɗaya kai nake so in ce maka to wannan sajada da muke yi duk wanda ya riga ya ruku'i sannan ya tana da bayyita ba ta faɗi a gurin imamu maliki amma shi dan kasim fa ya ce ai ko an yi rukuni <laughs> an arsa eh, to shi gurin shak ba za ta faɗi ba ana saka mushi da alheri haka nan tunawa da sashen sallah duk mutumin da ya tuna da sashen sallah bai an karba sai sallah da ya shiga hanyar rukuni to mm. waccan da aka rufa ta faɗi katar misali ba yanzu mun riga mun yi sallah magariba ba to ka bar juzu'in dungun kamunta sai da ka shiga wato sai da kai ruku'in sallar isha nan kana to wannan a yayi fauti yawwa man da harfi magaribin haka nan wanda da ya shiga cikin magariba sannan aka tsira ta a masallaci shi ma biyar ta yayi mashi fauti makwabcin masallaci ne ya ɗauka a masallaci a riga an yi sallah kawai shi kenan sai ya fara sallah gidan shi ya yi ruku'i kenan sai ji a can masallaci ana cewa a gyara sahu a gyara sahu Allahu akbar an kama ikama ya ce a'a shi ma kaga ba a yi sallah ba a cikin zuciya shi to ba zai tsinke wannan sallar ya bi waccan ta masallacin ba Shi ne abin da ake ni ne man da khalfi magaribin wanda ya shiga cikin magariba su mawuki masa na ka zai ta fil mahal a masallaci Shi ne a gurin yin sallah mm. bayan ya fara ta shi kadai domin amma ka san wannan fadin malam na ne wanda shi yana da kokarin jami'i ne aka samu tangarda kaga akwai wanda Allah ya kadara mashi jami'i shi in ma bai samu jami'i ba sai ji ba daɗi ko to kaga ba mai kasala ba shi wanda ke da kasala shi ba a ma ko magana shi to wanda bai ma da sallah ba dai ba dai ba dai ka da kafiri amma kaga ba ya da sallah na'am mm. wa hasalu masu bin sallah da nesa ko misali ya sallah daga nesa ta spika a to bin sallah ala spika wannan ya halatta mala hamza to mala in misali ko aka dauke wuta ko generator san matsala ta baci ta take ta baci ta baci wa hasalu malamai sun tabbatar da to masu wannan ta fiskara ko inda shi ke sanya sin ba sin ne ba sadi ne wa hassalu malamai sun tabbatar da satar lagasami wato kaso biyar ya ya wato ai tukuna ko ya zama sabon bude yau wato alhamdulillah to duk inda ke da sun a gyara shi sadi ne malamai sun tabbatar da wato kaso biyar a mai barin sallama duk mutumin da ya gama sallah to sai manta bai yi sallama ba to a nan sallar shi ta wato yau wata ɓaci ba kai an karkasa ta kaso biyar in kana sahawan in dai da nuwa ne bai yi sallama ba kaga abu tun da ka dan yi mana wannan dungun na cewa in kana sawa ashe kaga in kana amdan badal mana to ai kaga ka tsinke ta ne da gangan to tun da ce mana in kana sawa ai kaga mun san abin da kake nufi yawa in dali jiddan in yayi tsawo kwarai ya dade sannan sai ya tuna da bai sallama ba to anan sallah ta baci shine in dali jiddan badalat in ya dade to sallah ta baci aula in ko bai dade kwarai ba sajad to sai ya sajada ba'adi to je gaji in ya dan ratse kaɗan wabila in hirafin shi aka shafi wabila hirafin in ko bai ratse ba ya sallama kadai to kun ga tun ana an samu zance uku in ɗalibin dambaɗa aula to satat in an daɗe ba kwarai ba ko in bi hirafin in an ɗan ratse mu kibla kaɗan wai bila in ko ba a ratse ba ko ba a daɗe ba sallama ɗai yake nan an samu uku yiri ta shago da zai maimaita ta ya fitawa suɗi fiɗu ta sa'owa wato mene ne kace wasu ɗi? fiɗu to shikenan a cikin duli wanda shi ke ɗi? suɗi idan dan yi jinkiri kaɗan to ya maimaita ta ya in ya maimaita ta ya sannan ya yi sallama in ya sallama to kuma sai ya yi ba a ai kwaran gaske wannan dulin da maimaita ta nan ya sanya sai yi baɗi ka in ya zo ne kamar in ya bar gurin shi kaga shi kake ce to kaga in ya bar gurin shi ai yayi duli ko to shi ake ne wa sajada yawa sai ya sajada to kaga dulin to ba mai tsawo ba kenan ya zama ta din kenan mm. a in ya kai gurin kwana a kwana to alhamdulillah sauran babin shi dara ne to yana da yawa a bashi na a kwana na in bin hirafi mm. in ya dan ratse mai kibla kaga irin yanzu ai kaga yadda kai sallah ba haka kake ba ka dan juwa to da dan juwa nan naka sai ka tana to sai ka gyara to shi ake nemi alhamdulillah salati goma ga annabi